Al'umman birnin Marwa da garin Kusiri suna kokawa wajen rashin kyawun yanayi na hanyar da ya haɗa biranen guda biyu har ma da shiga ƙasar jamhuriyar Chadi. Hanyar dai tana da marabba'in kilomita 230 ne daga birnin Marwa zuwa birnin Kusiri. Idan hanyar na da kyau za ka tafiya na awa biyu ne amma yanzu sai ka kwashe awa goma sha hudu kana fafatawa. Wannan hanya dai yana da mahimmanci wajen zirga-zirgar kasuwanci a tsakanin biranen guda biyu na wannan bangare kuma har yanzu 'yan ta'addan boko haram suna tare mutane suna yi musu fashi da kuma kwace musu kayayyakin abincinsu suna shiga dajin sambisa ga irin yadda waɗansu direbobi suke faɗa mini a yayin da na kai musu ziyara wannan hanya dai a gaskiya muna wahala sosai kuma ana kashe mana 'yan uwanmu ana garkuwa da su a cikin daji Idan dai gwamnati ba ta yi kokari na gyara wannan hanyar ba zai zama hanyar 'yan ta'addan Boko Haram a watannin baya dai sai da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ba wani kamfanin cana, kwangilan gina wannan hanyar amma 'yan Boko Haram suka yi awun gaba da su sai shiru kake ji kaman an shuka dusa wannan lamari dai kamar akwai lauje cikin nadi. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.